kashe shi a fito da shi a daddatsa shi a kashe shi shi ɗin banza shi ɗin wa wannan abin da kuke bari ana yi na barna na kashe mutane ba a daukan mataki shi yasa ake ci gaba da kashe mutane gashi nan masifar da muke ciki kenan an sace wannan an kashe wannan an sace wannan shikenan ya zama a jarida an yi hayaniya an yi surutu kawai an bar abin ya tafi bu na biyu ƙungiya da take tutiyar haƙƙin ɗan adam yau za mu gane gaskiyarku da ƙaryarku duniya ku shaida ina masu da'awar haƙƙin ɗan adam to ga haƙƙin ɗan adam a nemar wannan yarinyar haƙƙinta kuma duk mu ga baki ɗaya muna bin wannan jini sai an neman mana ransa shi kaɗai bai faran yarinyar nan ba don haka yadda ya raba ta da duniya a raba shi da duniya kuma a yi a fili kowa ya gani don gobe kar wani ya maimaita النفس بالنفس والعين bil والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص haka qur'ani yace wanda ya kashe a kashe shi wanda ya kare hannun wani a kare sa, wanda ya balla hannun wani a balla shi wanda ya cire hakorin wani a cire sa, wanda ya cire kunnan wani a cire kunnan sa. abinda qur'ani ya ce kenan da ka lallai mu iyakacin mu faɗa an yi yan jarida sun yi bayani sun soke nauyinsu jami'an tsaro yan sanda sun kama sun yi bayani kowa ya gani to saura masu zartar da hukunci gwamnan kano in ya ga dama yau zai sa hannu ya ci a kashe mutumin nan in ya ga dama to muna so mu ga hadimul islami mu gani a nan shugaban kasa idan ya ga dama yau zai ce a ɗauki mutumin nan a harbe shi in gaskiya aka sa a gaba to a kashe mutumin nan abu ya bayyana ba wani shuwa yarinya karama an kama ta an kashe ta kuma kisa na wulakanci ka kashe ta ka karbi kudin mana kawai ka kashe ta ka halakar da ita ka sa ta abu ka bunne ta ka daddatsa ta haba da Allah billahi azim la ilaha illa huwa yan najeriya idan ba ku yaƙi wannan ta'addanci ba ba ku ba zaman lafiya wallahi